the incidents that was reported or discoveries from uh, the DuPont is that uh, Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke magana yayin da gwamnan jihar Filato, Barista Samuel Lalon, ya kawo mai ziyarar ta'aziyya na tsohon babban hafsan mulki a hedikwatar sojan Najeriya. marigayi general idris alkali ya ce ɗaya daga cikin motocin da aka gano a cikin kududdufin duradu yayin binciken motar general alkali shine an jefa ta ne tun shekara ta 2013 babu wani bincike da aka yi kuma haka maganar ta mutu wannan kuma na nuna cewar kenan dukkanin jami'an tsaro a jihar filato suna sane da abin da ke faruwa a ƙauyen duradu kuma hakan na nuni da ɗaya daga cikin irin gazawar jami'an tsaro a najeriya ma baki ɗaya idan ba a ɗaukar matakai mai zafi akan irin wannan tsageranci na matasan duradu kenan mu ne ma za mu fuskanci irin wannan matsala a saboda haka kisan gilla da aka yi wa general idris alkali dole a bukadinsa lalle za mu ɗau matakan tsaron da hakan ba zai ƙara faruwa a yankin dura duba da masu sauran sassan najeriya za mu sake duba ainihin tsarin tsaro a cikin wannan ƙasa tun da farko sai da gwamnan jihar filato barista simon lalon ya mika sakon ta'aziyya ga rundunar sojan najeriya mun san wannan al'amari ne na sojoji da sojoji suka kaddamar da bincike a kai gwamnati ta bibi wannan al'amarin inda muka ba da haɗin kai a duk inda ya kamata mu yi hakan wato na taimakawa wajen gano tsagerun da suka tafka wannan aika-aika abin bakin ciki ne faruwar wannan al'amari a jihar filato a daidai lokacin da sojoji sojojin ke taimaka mana wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa a jihar. Shugabannin kungiyoyin kara 'yancin bil'adama a Najeriya irin su Comrade Abubakar Abdulsalam ke kiran da lalle a faɗaɗa bincike a yankin Duradu. Kotun General ne ya faɗaɗa binciken soja suka tabbatar an kashe shi a wannan wajen to kaga kenan yanzu ɗannan motocin ma an hallaka waɗanda suke cikin motocin nan amma duniya bata sani ba sabili da su ba su da gata a yi bincike su ma a kansu a gano suwa suka kashe su ba kuma su wane da su ne a cikin waɗannan motocin da aka samu inda aka samu mota shi General. Gwamnan jihar Filaton barista Simon Lalon daga bisani ya wuce zuwa gidan marigayi general idris alkali a unguwar gwarinfa inda ya gabatar da ta'aziyarsa ga mai ɗakinsa hajiya salamatu idris alkali hassan mai na kaina muryar amurka a abuja nigeria